وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله أنا كبير الذكاء الحديثي الحديث الحديث أسونا الأربعون النووية حديث أتأجي كرن الأربعون النووية سبود الدين جناشي بماذا من أتأجي الإمام يحيى بن شرف الدين النووي wannan malami shi ya rubuta littafin imamu ya ta bin sharafi dina annabawi shi ne marubucin littafin a hadisi to ana jingina littafin gare shi shi ya sa ake kiran sa arba'una nawawiya kalma ta annawawi ta zo kamar kashi uku akan kira shi annawawi ko annawawi ko annawa'i don haka in kana duba littafin da aka rubuta na arba'una hadis za ka ga bambanci ta wajen yadda ake rubuta kalmar annawawi wasu suna rubuta arba'unan nawawiyya wasu arba'unan nawawiyya idan aka tashi bayanin da imamu nawawi sai a ce al'imamu ya haya bin sharfi din annawawi ko annawawi ko annawawi wanda shi kansa imamun imam nawawi ya rubuta kalma ta an-Nawawi a ƙarshen sunansa ka duba da Al-Ila mujallal na karshe na ziyar ana kiransa imamun imam nawawi saboda jidina shi ga garin da aka haife shi mahaifinsa wani gari ne wanda ke kudancin da masu Siriya ana kiran garin annawa in ka duba mu'jamul bulgar mujallar na biyar shafi na ɗari uku da bakwai wannan gari yana kudancin da masar Nigeria a wancan zamani amma a wannan zamani babu wannan garin ya fice daga doron gasa saboda daɗewar hari a wannan gari aka haifi ya الإمام يحيى بن annawawi kuma a wannan garin ya mutu. ya rasu hijira na da shekara ɗari shida da saba'in shida shekarun sa ɗari bakwai da hamsin da hudu da mutuwa yanzu Allah ya masa rahama kuma haka ni ne ya kace daga cikin malamai na farko waɗanda suka yi ma'addinin musulunci hidima duk da shi Allah madaukaki bai ba shi tsawon rai ba baki ɗaya rayuwarsa shekaru arba'in da biyar ya yi a duniya amma waɗannan shekaru arba'in da biyar kuma ɗaukaki ya zuba musu albarka domin kuwa babu wani malami sun je makarantar sunnar annabi muhammad ce matsar wannan malamin musulmi ne tun daga bayan mutuwan al'imamun nawawi wanda ya rubuta littafin tarihi na addinin musulunci ba tare da ya kawo sunan al'imamu yahya bin sharfi dini annawawi ba babu wannan littafin tarihin da za ka samu a duniya inda tarihin musulunci tarihin malamai da aka yi waɗanda suka yi biki waɗanda suka yi ma addinin musulunci hidima waɗanda bai yiwuwa a karanta tarihin addinin musulunci ba tare da an ambace su ba wallahi dole sai ka kira sunan al'imamun nawawi sarki da ya rayuwar da shekara arba'in da biyar amma hidimar da ya yi ma'abba kokarin yada addinin musulunci taimakon addinin da ya yi abba musulunci ya samu waɗannan shekaru da arba'in da biyar a farka ya kai ga muna kirga wannan malami cikin manyan malamai da aka yi a tarihin musulunci in ka duba kafa kasu ulama ilhadis mutum da kafin shafi na ɗari da hamsin da shida akwai wani malami da ya ko a bayan sa ana kiran sa ne tsakanin su bai fi shekara dari ba ce cewa abubuwa guda uku suna da wuyan mutum ya haɗa su amma a na nawawi ya kame su shi ikon Allah yana da wahala ka samu mutum yana da ilimi da gudun duniya sannan kuma da faɗin gaskiya waɗannan abubuwa guda uku abu ne mawuyacin gaske ga samun mutum ya faɗa su ana iya samun mutum mai ilimi amma fa kai gudun duniya ana iya samun mutum mai ilimi mai gudun duniya amma kuma ba shi da albarka ga na kokarin karantar da mutane a ciki ya kai inda duk ake misalin malami ta wajen ilimi ya kai inda duk ake misalin mutum ta wajen gudun duniya amma Har ta da'awa a kan mazaukaci ne masa albarka ta wannan sarkin ba. Don haka abubuwa uku din nan ba sharadi ba ne su haɗu da kowane malami. Ilimi, gudun duniya da kuma ƙoƙarin wa'azi. Ibn Fahmi ya ce, "Kada tsara idan ta za ta kima rashin." الإمام يحيى Allah ya الدين masa abubuwa guda uku أبوه nan. Yana da كده malamin ya ce waɗannan martabobi guda uku martaba ta ilimi da martaba ta gudun duniya da martaba ta ƙoƙarin da'awa kullu martabatin minha na kanat shafin shakhsin la shuddat ilayhi ta. martaba guda ɗaya ne aka baka daga cikin marakitun nan na al-Imam an-Nawawi wallahi ya isa a ce malamai da kasashen duniya suna shan samara na kokarin da don ka kawo ma ziyara da Allah madaukaki zai baka ilimin al-Imamun Nawawi ɗan duniyar nan mawuyaci ne a wani tashi wanda za a samu malamin da zai kawo ma ziyara saboda kokarin samun ilimin ka da Allah madaukaki zai baka gudun duniya na al'imamin Nawawi to fa lallai da sassan duniya za a yi ta kokarin zuwa ganin ka da kuma kokarin sa al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar al-ilm wa zuhd wa amru bil ma'ruf ya rubuta littafai kamar guda talatin imam an-nawawi marubucin al-arba'un an-nawawiyya waɗannan littafai guda talatin baki ɗayan su an samu lokaci ya musu albarka akwai sharhu sahihi muslim wanda ake samun ka a ko'ina cikin duniya ya yi matsayi a mutum shari'a sannan ya yi rahoto ko jibi shi ma wannan littafin kuna samun sa ya yi min hajji kwalibi ba ya yabo kwalihi ga yamin musulmi da zai ce bai kwarfe sunan wannan littafin ba ba ya bu kwalihi littafi ne na al'imamun nawawi ga littafin a tsakar. littafin al-Jilal fi adab hamalat al-Qur'an ka koma da kashin fiqh malamin ya rubuta littafin Allah bai da shi gamawa ba mutuwarsa littafin da ake kira sa al-Majmu yana da mujalladi guda 30 da ake al-Imam an-Nawawi ya gama wannan littafin Ibn Kathir a cikin al-Bidayah wa Nihaya. Kullum na goma sha biyar sha biyar ɗari uku da sittin da ɗaya. ibnu kathir fitaccen malami yake wa kammala da al-imam an-nawawi ya kama littafin al-majmu' lam yakul lahu nasirun fi bali da a duniya babu littafin da zai kai da ya rike shi wannan littafin to babu shakka duniya da kuma babu sauran malamin fiqhu da zai domin shi ba makaba guda ya tsaya kansa ba in ka duba littafin al-majmu ya tattaro fahimtar malamai na kowace mazhaba akan kowace mazhaba in ya ɗauko bayani akan matsala yakan tattaro hujjoji ya yi bayani tare da tambaya da amsa ta yadda mai karamar fahimta ma zai ci ganewa wannan littafin yana kokarin rubuta shi a sama da ya fi rayuwarsa والتمين تاريخي ومن طبقات الفقهاء ومن تهذيب الأسماء واللغات لتفهم فيهم waɗannan littafai littafai da hakika masu albarka don kuwa wallahi littafin da aka ce ma al'imamun nawawi da ya rubuta in ka buɗe wannan littafin kafin ka gama karanta shi za ka samu fa'ida shi da shi ta amfana saboda mutum ne wanda Allah maɗaukaki ya ba shi hikima na wajen karanta da mutane wato cikin musulunci don haka in ya ɗauki alƙalami wajen rubuta littafi Allah yana zuba alƙarta a kan alƙalamin na abubuwan da ke faɗa suna zuwa cikin sauƙi kuma duk ɗalibin da ke littafin sa in ya sa shi gaba to cikin ikon Allah zai samu fahimta ko da a ce baka ke gaban wani malami ba ba za ka ɗauki littafin da imamun nawawi ka zauna kana karanta shi to insha Allah za ka samu saukin fahimta ko da baka je gaban wani malami ba wannan wata hikima ce wacce Allah mu dauki yi masa albarka da ita Allah ya kai shi sai ce kokarin da yayi wajen tsayar da sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da karantar da mutane addini wannan kokarin ya hana shi damar ya yi aure zuwa mutum saboda haka imamu nawawi yana cikin malaman da ake kiran su al-ulama ul malaman da suka yi rayuwar su baki ɗaya ba su taɓa aure ba har ya bar duniya ba su taɓa aure ba kamar shekul islam ibn taymiya amma kuma idan ka duba yadda ke da kan matsala da aure sai ka ɗauka ya taɓa yin auren saboda adalci Ka duba sharhu da ke mutum mujallar da tara shafi da ɗari da saba'in da hudu a farkon kitabun nika kitabun al'imamu muslim nawa nawawi yake cewa kala abubuwa a shafi shafi'iyya domin shi yana kama kabar al'imamu shafi'i baya mazhabar al-Imam Malik bin Anas Allah ya ji shi al-Imam Nawawi yana mazhaba ta al-Imam Shafi'i yace mu a mazhabar mu ta Shafi'iyya annasu bi nikahi arba'atu aqdal game da hukuncin aure mutane malamai na mazhabar Shafi'iyya suna kasa mutane kashi hudu game da hukuncin aure na farko ismun tatawwaqu ilayhi nafsuhu wa yajidu al-mu'ana mutum ne yake da sha'awa yana da sha'awa sannan kuma yana da halin yayi aure to malamai suna cewa ko fa yusahabu li lahun nikah wannan mutumin musahabi ne yayi aure ba wajibi ba yana da sha'awa kuma Allah ya hore masa hali yayi aure to musahabi ne yayi aure wa ismun kashi guda la ta tawaqqu wa la yajidu al-mu'ana baya da sha'awa domin sha'awa akwai mutumin da aka maɗaukaki bai sanya masa sha'awar matar ba imamu nawawi ya ce to irin wannan mutumin wanda ba shi da sha'awa sannan kuma aka dace ba shi ma da hali ya yi auren dama ba shi da sha'awa kuma ba shi cikin auren ko a masabar mu imamu shafi'i ana cewa ko shi ba ku ga shi wannan mutumin makaruhi ne ya aure domin ba shi ma da sha'awa in ya yi aure zai tura da matan inda ita tana da sha'awa don haka makaruhi ne ya aure wa kismun kashi na uku tatawaqu wa la yajidu muhala yana da sha'awa amma babu sadaki ma'ana babu hakin auren yana da sha'awa lafiyar sa kalau yana da sha'awar matar amma ba shi da halin ya yi aure ko yin kwarafu da hutu shi wannan mutumin makaruni ne ya yi auren tunda babu hali domin kulawa da hakkin mata wajibi ne in ya yi aure shi da ba shi da halin rike matar zai cutar da ita don haka a wannan hali da yake ciki makaruhi ne ya yi aure wannan shi ne mutum na uku wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce umurta da yawa shi azumi lokacin da annabi ya tsara matasa yake ce musu ya ma'ashara shabab ya ku matasa wanda ke da tsari ko maza ya yi aure wanda ko bai iyawa fa alaihi bi sawmi fa innahu lahu yawu ya yawaita ya azumin nafila azumin nafila nan zai zama sokar kuwa gare shi ya annabi muhammad al-imam an-nawawi yace malamai na masabar al-imam shafi'i suna ɗaukan mutumin da ake umartar da yin azumi shi ne mutumin da ke kashi na uku tattare da matsala da aure mutumin da yana da sha'awa amma kuma shi da ɗaukan aure annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya umarci da yawan yin azumi wa hada ma'murun bi sawmi li tasdiqa wa an umarci da yawan yin azumin nafila saboda da wannan sha'awa alhukmun kashi na karshe kashi na hudu yajibu mu'na wa ba tatawaqu yana da yana da kalin yayi auren amma bai da sha'awa akwai dukiya ne kuma babu sha'awa fa mazhabu shafi'i wa jumhur afradila al-imam an-nawawi yace to mazhabar al-imam shafi'i da mafi yawan wato yan uwan mu masu riko da hadisin manzon Allah an na tarka nikahi da hada shi wannan mutumin kada yayi auren wa tsalliya lil ibadati ya killace rayuwarsa don ibada kawai shi ya kuma alheri wannan magana da ya yi sai malamai suna ɗauka kamar ya aje a wannan babi na hudu wanda ke da hali amma bai da sha'awa kana da halin kai aure ba da sha'awa a fahimtar mabiyan mazhaba ta Imam Shafi yace kada mutumin nan yi aure ya killace kansa domin ibada shi ya da alkhairi wala ya ce ba a cewa النكاح مكروه bal tarkuhu afdal ba a cewa aure gare shi babu kyau sai a ce kada yi aure shi ya fi cewa gare shi ومذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب مالك مذهب الإمام أبو حنيفة ومذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام مالك suna cewa innan nikaha lahu afdal idan mutum yana da hali wanda ba shi da kuma da amma da dama a tsakarar al Shafi'i da masu riko da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam suna cewa tunda yana da hali na sha'awa to kada ya auren ya mai da hankalin sa wajen ibada shi ya kuma kai sannan ya kawo sabanin fahimtar malamai akan wannan matsala matsalar aure tattare da mutumin da yake da hali amma babu sha'awa ثم قال تعليقا على قول الخليفة عثمان بن عفان Wani hadisin da imamu muslim ya kawo imamu nawawi yana sharhin littafin sai ya kawo kan wannan hadisin sai na usman halifa daga cikin kula kafin rashid cikin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wata ta yi cima abdullahi dan mas'ud shi ma sahabi ne ala nuzawwijuka jariyatan shafa. Yabna bi na matsocin ba ka so mu ba ka budurwa yarinya karama da abba hasu da ke ba ma maka in zamanika ba ka so mu auren maka budurwa Harin mamaki budurwar nan ta tuna maka wani rayuwar rayuwarka da ya riga ya wuce. Sai suna Usman yana da hikima. In kana so mutum ka gane kuruciyarsa ba shi budurwa. duk inda mutum ya kai da tsufa kana so ka gano yadda wannan mutumin ya yi ƙuruciyarsa so ka zaba shi budurwa in ji sai da Usman ce budurwa ita ce take tuna maka ƙuruciyarka domin idan mutum ya auri budurwa kokari yake ya dawo da hankalinsa da yake tunansa kokari yake ya koma saurayi kamar shekaru arba'in da suka wuce a baya ya ta rayuwarsa da kata saboda haka sai na Usman ce. ibn Mas'ud ko dai mu baka budurwa ne ta tuna maka wasu yan kwanaki da suka wuce a baya Imam Nawawi ya kawo kan hadisin da yake cewa fi babu harfi fa'ili wannan hadisi na sayyidina Usman yana nuna cewa abu ne mai kyau a ta budurwa ga mutumin kwarai amma fa idan labi ya tsawo dauka ne a cikin mutumin da ka san ba shi da wata mata da take da cikin wata budurwa da take da ita sai dai ne ka tuntuka masa irin wannan budurwa din wa huwa sabitu li zawajiha inda ya gaji ta ya aure irin wannan budurwa sai ya ce wa bi ne kan shabba wannan maganar ta kai na usman tana nuna cewa misali ne abu ne mai kyau ko so musulmi ya auri budurwa me yasa ake son mu aure budurwa sai eh, da dalilai da yawa Ya yace na farko ne annaha al ya fi da qurani saboda ita budurwa ita ce take samar da manufofin aure domin aure yana da manufofi da yawa waɗannan manufofi na auren gaba da ya baka samu su tattara da wata mace cikin ba budurwa ba in ka auri bazawara akwai wata manufa makasudin aure wanda ka samu tattare da ita wannan lokaci ya riga ya wuce amma ita budurwa ta tara dukkan wata manufa na aure sai ya bada misali sai ce innaha aladu ima'an fa innaha aladu ittika'an ita budurwa ta wajen sha'awa, wato ta daɗi ta wajen sha'awa kalmar ce ta ji daɗi to in za a kwatanta budurwa da bazawara sai ka sani budurwa ke ɗaukan wannan sifa na farko ke kasudi na aure da kan auri mace saboda in ka tallace ta hankalin da ya kwanta wannan makasudi ba ka samun ta jikin wata in ba budurwa ba na biyu wa abu naka karshen baki ba ka samun shi tattare da wata mace in ba budurwa ba imamu nawawi ya ce wa an ka fi tsakin ta matan da ta fi jan hankali da tanin da kawarka tsakanin budurwa da mazawara kan sani budurwa ce wasabi kuwa makasumin ka kuma nutsuwa ta tashi wato sha'awa shi ne kuma makasudi da aure wa ahsanu ishra mata da ke daɗin zama wanda za ka fi jin daɗin zama da ita imam nawawi ya ce za ka farko wa ahsanu muhadatha babu matan da ta fi daɗi hira kamar budurwa wa ajmalu manzaran babu matar da take daɗin kallo kamar budurwa wa asyanu mazhaban babu matar da take laushin fata kamar budurwa wa aqrabu ila an yu'awwidaha zawjuha wal akhlaq allati yartaqiha sannan matan ta tafi karɓar tarbiyya ita ce budurwa ba zawara ta riga ta gama lokacinsa yana da wuya ka kauri ba zawara sannan ka rika ta halitta amma in kana so ka juya halin mace yadda ka gida ma zai budurwa al-imam an-nawawi ya tsere waɗannan abubuwa Shi ne abdul fattah abu gudda wani malami da ya rubuta littafin al-ulama al-gudda a shafi na goma sha tara yake cewa al-imam an-nawawi duba al-imam an-nawawi yadda ya makara hadisin sayyidina usman magana da yamma abdullahi dan mas'ud التطبيق المحدث أربع أباب الإسلام kan karrara ahkamar zawal ya tabbatar da dokokin aure wa manafi'ahu ya yi bayanin amfanin da ke cikin aure wa ma da ake so mutum ya kula da su ta wajen zaben mata wa a araba amma duk da aka shi da yi auren ba a yi musu Allah ya maka rahama malamai waɗanda suka rubuta littafai da ake cewa al-arba'una al-arba'una hadith suna da yawa ba imamu nabawi ne kare ba littafi na arba'una hadith ya samu marubuta da dama kuma ya fara rubuta wannan littafi ana cewa shi ne Abdullah ibn Mubarak ya rasu da kana da shekara 181 shekarun sa dubu ɗaya da dari biyu da tamanin da ɗaya da mutuwa yanzu sannan an samu Muhammad ibn Abdul Aqufi ya rasu hijirana da shekara ɗari biyu da arba'in da biyu shekara dubu da ɗari ɗaya da tamanin da takwas da mutuwa da ke nan yanzu. Sai Abubakar bin Sufiya a Shaibari ya rasu hijirana da shekara ɗari uku da uku a yanzu shekara ta dubu da ɗari ɗaya da ishirin da bakwai da mutuwa. Allah ya masa rahama. Sai Abubakar al-Ajurri shi ma yana cikin fitattun masu a tarihin musulunci. Ya rasu hijirana da shekara ɗari uku da ɗari Shekarun da dubu ɗaya da saba'in da mutuwa yanzu Allah ya maka rahama akwai abubakar abu buhari shi ma cikakken magani ne a tarihin musulunci ya rasu hijira da shekara ɗari uku da tamanin da ɗaya shekara dubu da arba'in da tara da mutuwa sai akwai al'imamu dara kotori shi ma cikakken magani jama'a suna yawan jinsa ana kira sunansa cikin malaman hadisi al'imamu dara kotori ya rasu hijira tana da shekara ɗari uku da tamanin da biyar shekarar da dubu ɗaya da arba'in da biyar da mutuwa yanzu Allah ya masa shi ma ya rubuta arba'una ali akwai al-imamul hajji imamul hajji shi ma cikakken malami aka ce al-imamul hajji ya inganta hadisi saboda malami ne da yake da ilimin hadisi makwanta ya rasu hijira da shekara ɗari uku da biyar shekarun dubu ɗaya da biyar da mutuwa yanzu Allah ya masa rahama akwai abunu ai abunu ai shi ma da yi ya rufe ne kana shekara ta hudu da talatin shekarun da su ne da mutuwa yanzu Allah ya masa rahama shi ma ya rubuta littafin arba'una hadisi ma imamu bai haƙi wallahi malaman suna da yawa waɗanda suka rubuta littafai na arba'una hadisi kowa da irin nasa littafin amma dai kowane su ya rubuta littafin da ya kunshi hadisai guda arba'in wani ya ware littafin na hakikan jihadi kawai zai tara ina da irin wannan daga cikin malaman nan shi hadisan da ya ware guda arba'in da kusan jihadi wani ya ware hadisan akan matsaloli na Allah kawai wani ya ware kan zamantakewa amma cikin malaman tarihi waɗanda muka tambaci sunayensu da ma waɗanda ba mu ambata ba waɗanda suka rubuta littafai daban-daban a kan arbabu na hadisi babu littafin da ya fi shaka ya fi albarka ya fi fa'ida irin ta al-Imam an-Nawawi al nawawi da kanta yake cewa wannan littafin na arba'u na hadisi da na rubuta wa kullu hadithin minha kowane hadisi in ka gan a cikin arba'una hadisi duk wani hadisi da kaga na sa qa'idatul aqimatu min qawaidid shi kansa hadisin wata ka'ida ne girma daga cikin ka'idodin hadisi da yawa mutane suna karanta hadisan arba'una hadisi sun dauka hadisai kanana alhali malamai sun ɗauki waɗannan hadisan a matsayin fandishan da ake yin musulunci wannan shi ne suke da ke karfin kafin harfafu na hadisi na al'imamun nawawi shi na sauran malaman asarka don haka ya sa aka samu malamai da suka dinga sharhin wannan littafi na arba'u na hadisi na al'imamun nawawi al'imamun nawawi da kansa yake cewa yamma mace kulle rafi da fasira ya kamata duk mai kwaɗayi ya samu gidan lahira shi dai musulmi ne yana fatan ya samu kyakkyawar makoma a kiyama ya kamata sai ya ake kuma da ya shi ya yi kokari ya san hadisan nan guda arba'in in ji al'imamun nabawi in dai musulmi yana fatan ya samu kyakkyawar makoma to ya yi iya sa ya ga cewa ya san waɗannan hadisai guda arba'in da ya tara wuri guda malamai ko suka dinga sharki akan waɗannan hadisan alhaji khalifa a littafin da kashfu zunnu sai da yake mutane waɗanda suka yi na ma'arba'unan nawawiyya sharkin goma sha bakwai a tarihi an samu malamai kamar goma sha bakwai waɗanda suka yi ma'arba'unan hadisin nan wato sharfa da kuma tsaye daga cikin su akwai ibn hajar al-haitami wanda ibn hajar al-haitami din nan malami ne da ke yi wa fika kana cikin kasuwa wannan littafin jami'ul ulum sharha ne aka yi ma'arbabu na haji sannan akwai ibnu da kiki akwai ibnu da kiki ibnu da kiki ne shi ma cikin malami ya rasu hijira na shekara bakwai da biyu. ya jima da rasuwa shi ma ya yi ma har kuna hadisi waɗannan mutumai sun yi ta sharhin wannan yankar suke saboda fa'idojin da ke cikin me yasa aka samu malamai da suke da rubuta littafi arba'u da ke kowa yana so a ce ya tara masa hadisai guda arba'in saboda wani hadisi wanda sahabban annabi Muhammad da yawa suka rawaito Sayyidina Ali Abdullahi bin Mas'ud Mu'adh da Jabal abu الدرداء عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس أبو هريرة أبو سعيد da أنس بن مالك waɗannan sahabbai sun rawaito hadisin ta hanyoyi da yawa ya zo da tsiga daban-daban nan ke cewa man tujibu ala ummati arba'ina hadisan in ta wanda ya yi kokari ya haddasa hadisai guda saba'in game da al'amarin addinin musulunci wa akrahu Allah yawm al-qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama ranar al-qiyama Allah zai tare shi a tawagar malaman fiqh a tawagar masana Yau ya kuma da daga haddasa hadisai guda saba'in hadisai arba'in din nan shi da al'amarin addini da ke ce to tashi a ranar alƙiyama a tabu na ka tashi a kunshin da ba wannan riwaya guda kenan akwai wata riwaya cewa Allah riwaya ranar alkiyama ni zan kasance mai ceto ga wannan mutumin kuma zan kasance mai shaida a kan zuwa aljanna wanda ya haka ce hadisai guda arba'in hadisin da suka shafi al'amari na addini annabi muhammad ne ya ceto ga shi kuma zai shi da shaida a kan sai da aljanna a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce قيل له اضرب فاقبل الجنة ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت ranar alkiyama za a ce ma wannan mutumin da ya da hadisai guda arba'in da ko in ayi abwabin jannati shi'a da shi ka kofar da dama cikin kofofi da batun nan na gidan saboda kawai ya haddace hadisai guda arba'in Allah zai ba shi daman shiga aljanna ta kowace kofa a wata riwayar kun uh, kutiba fi zumratil ulama wa hushira fi zumratil shuhada idan ka hada hadisai guda a kaje za a rubuta sunan ka cikin tawagar malamai Kuna rubuta sunan ka cikin sunayen malamai sannan kuma za a tashi kai tawaga ta waɗanda suka shahada domin za a tashi a tiyama ne kungiya kungiya za ka tashi cikin kungiyar shahidai waɗanda suke mutuwar shahada ibn da fi kaji a cikin ishaku masilin arba'in da nawawiya shafi na shirin da shida ya ce wata rukar hukuwa wannan hadisin shi da dalilin da ya sa ta ji malamai suna ta kokarin rubuta da littattafai da da suka kunshi hadisai guda arba'in kowa yana kokarin ya rubuta ya tattaro hadisai guda arba'in ya yi tafi da shi ba idan ta haddace wannan littafi kenan sun samu wannan tabarruki za ka shiga aljanna ta kowace kofa annabi zai yi ta tattaruka ba a maka ce barkai da za ka tashi a tawagar shahidai riwayoyi da sunan da sai dai kuma a tsawon tarihi ne ke kuma da kai kai masu sai masa da ilimin sahi ne da suke ne ko ala annahu ruwaitu cewa hadisin nan bai inganta daga manzon Allah ba wa in kabura turuquhu ko da yake hanyoyin hadisin suna da yawa amma duk da aka hadisin bai inganta ba a tsawon tarihi duka wani malamin hadisi shi kawo kan hadisin nan yana cewa hadisin bai inganta ba amma duk da haka malaman sun yi ta rubuta Littattafai kan hadisai guda arba'in kai dai jama'a wato a farka musu sha'awar haddace hadisan annabi Muhammad saboda haka ana ta rubuta littafai waɗanda suka kunshi hadisai arba'in arba'in da ke hadisan ya kawo falakan haddace hadisai arba'in da ba ke karkata yawan da sai kaji ne cewa hadisai ba ka kula ba sai ka ce to tun da hadisin bai inganta ba me ya dalilin da ya kuma malaman suke aiki da shi hadisi da yake in ka hadisi hadisai guda arba'in annabi zai yi ka za ka tashi cikin waɗanda suke mutuwar shahada annabi zai ba da shaida a kanka ka shiga aljanna ta kowace kofa hadisin da kin gasa ba don me ya sa malaman suke kuma aiki da shi cikin rubuta ta na hadisai guda arba'in akwai wata fahimta fahimta da cewa ana iya aiki da abinci mai rauni fi mafa'ilin ma'ama idan aikin bai shafi shari'a ba bai ko kai ana kusantar da kai wani alkhairi to babu laifi saboda kayan aiki da abinci mai rauni to kai masu wannan fahimta kuma da yawa malaman hadisi suna da wannan fahimta daga cikin akwai al'imamu na babu shi kansa shi ma ya rubuta hadisai guda arba'in ne kaga ya yi aiki da wacce hadisin da ya fita ita da mutane su haddace hadisai guda arba'in shi yasa ya rubuta nan da nawawiyya amma shekarun da shi ne babu laifi a yi aiki da hadisi mai rauni sai kuma ilil a'ama abin da ya shafi ayyuka na farla in kai kaza za ka shiga aljanna ana faɗin ta ce wani kai ke rashin mutum har da ta hadisi guda arba'in ko da babu wannan hadisin kai abu ne mai kyau saboda haka imamu nawawi ya yi amfani da wannan hadisi ya rubuta hadisi guda arba'in sai kuma shi da ke da yi yana cewa wa laysa li ijmali ala hadha al-hadith ni da naima hadisin abubuwa da al'imamun nabawi na yi masa shar'a ba wai na dogara ne da wancan hadisi ne ya kwaɗe take mutane da haddace hadisi a arba'in ba ba wajen hadisin hadisin ne ya sa ni na yi ma kuna nawawi a shirka ba na yi masa shar'a shi saboda wasu hadisi da suka inganta daga bakin annabi muhammad wata cikin akwai hadisin da ke cewa ليبلغ الشاهد الغائب ليبلغ الشاهد الغائب lallai wanda ya halarci nan a lokacin da nake karantarwa wanda yake nan to ya isar da hadisan nan ga wanda baya nan bi manzon Allah saboda sahabbai sun haddace hadisan annabi Muhammad sun isar da waɗannan hadisan ga kafirai da ba su annabi ba tabi'ai ba su ɗauko hadisan manzon Allah isar ga tabi tabi'ina tabi tabi'ina isar ga masu da ta biyo bayan su haka nan ake har a bige so gare wanda manzon Allah ya umarci ta haɓai ya mutu, wanda ya halarta a lokacin da nake karantarwa ya ɗauki magana ta ya isar da ita ga wanda baya nan hadisin yana sahihu jami'i kafiyar hadisi na dubu biyar da ɗari uku da hamsin wannan hadisin ya inganta saboda haka da ya yi ma'arba'una nawawiyya sharha inji ibn kasir ya ce yadda na yi ma hadisi sharha ne saboda aiki da farkon hadisin na manzon Allah wanda Allah ya bashi ilimin hadisi ya kan wani abu na hadisin manzon Allah ya yi kokarin kitar da hadisan nan ga wanda bai sani ba na yi ƙoƙari, kokari yi amfani da wannan gaba ya kitar da waɗannan hadisai masu karɓar guda arba'in wanda al'imamu nawawi ya rubuta a littafinsa ga waɗanda su kuma ba su san abin da ke ba kamar na yi haka na yi ba a cikin mazan Allah ba. akwai wata cikin kuma da da ke cewa rabbar Allah kuma an tabi a ba wa wa'aha fa a ta ha kama tabi a ha wata ji farkar da mutumin da ya ji magana kan ji annabi Muhammad wanda ya ji magana ta ya sauki maganar ya isar da ita yadda ya ba ba da ji manzon Allah ya Allah ya wannan magana ta manzon Allah ta fashe shiga raina wanda ya ji magana ta ya dauke ya da ita yadda ya ko masa addu'a ga wanda ya aikin nan yana cikin sahihul Bukhari hadisi na 84 kuma asalin hadisi riwaya ce ta imamu muslim babu shakka hadisi ya inganta daga manzon Allah wannan ma hadisi suka tabbata daga bakin annabi Muhammad yake ce wanda ya habarka ya isan da hadisi ga wanda bai habarka ba annabi ya ce an bashi an barka mai haska rayuwar mutumin da ya ji magana ta ya dauke da ya ji da ya ji da ya ji bai kai ba bai rage ba kan haka ya sa na rubuta sharha na littafin al-Imam an-Nawawi don haka malamai sun dogara ne da wannan hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wanda ya tattace hadisai guda arba'in ga irin da ke zai samu amma fa hadisi bai inganta ba to waɗanda suka yi ma hadisin shar'a sun yi shar'a ne saboda arba'in jama'a su ci riba da ke cikin wannan littafin ba wai dogaro da hadisin da ya taɓa da littafin ba amma shi da misali kamar ibn rajab al-hanbali shi ma ya yi ma arba'una nawawiyya kan shi da muka ce littafin jami'ul ulum jami'ul ulum wa hikma littafin ibn rajab al-hanbali sai ka ce sharhan littafin al-imam an-nawawi sai ka ce hadisi ka zama guda haka in ka duba jami'ul ulum wa hikma hadisin sun wuce arba'in nan gaba akwai mutanen da tarihi an tabbatar sun shafa wajen shirya ƙarya da annabi Muhammad. Malaman ka sun yi kokarin rubuta sunan duk mutumin da ya tabbata cewa maka ya ce. To haka in kana karanta hadisi ka kawo ka sunan shi, wannan hadisin ka aji shi waje guda. Sai kuma in an samu wata riwaya wacce baka ita wannan hanyar ba, wannan hadisi da ke magana a kan wannan hadisi guda arba'in ya tabbata cewa hadisi ne wanda aka wannan wanda gida shi ga manzon Allah da haka maganar aiki da shi bai dace ba wato abin nufi kan da kace za ka haddace hadisi guda arba'in saboda ka samu wancan matsala da aka yi magana saboda hadisi da ke maganar falalar bai kirkiro daga manzon Allah ba. Cikin kalmar tsayi Muhammad Nasiruddin Al-Albani shafi na hamsin da biyu mukaddima yana cewa walam na na ko da bi riwayat shay'in min da ahadith al-dha'ifa duna bayani bisa ko a fahimtar mu duk takirin da zaka karanta wa mutane wani hadisi har fa idan wannan hadisi yana da rauni wajibi ne sai ka gaya wa mutane hadisin nan bai inganta ba. Wani kuma ka'ida na cikin duka bai na ahadith da wa hadithil fadail babu wani bambanci tsakanin hadisai waɗanda suka danganci hukunce hukunce da kuma hadisai waɗanda suke sun danganci falala na ayyuka sai da mutane game da halayya babu wani bambanci wannan hadisi ya zo yana da rauni da kashin fadailul amal wancan hadisi ya zo yana da rauni da kashin al guda ne idin kullu هو الى الشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يخفى على أهل العلم أن الأحاديث الصحيحة الواردة في الكتاب مثلا تفيد من أجل جنايتها استخبار ما تضمنت من الحديث والأمثلة إلا ما أكرمه لتكون ثم لتبين الشيطان الله. Ina magana a kan ciki ga yadda ake zikirin safe na yamma to cikin littafin goma insha Allah sai ne kuke samu ya inganta sauran da nisan da ke cikin duniya ne abin da ke faruwa shi ne ke aka tsora mutane a kan ibada da baka inganta daga bakin manzon Allah ba mutane sun saba da wannan zikirin da wannan addu'a ranar da in kace musu wannan zikiri da kake malam bai inganta ba sai ka yi kawai da karo me ne dalilin sa an da mutane a cikin mai inganta ba da a ce a da mutane wannan sai masu saboda ba ka samu mutum ya yi riko da wani nau'in wanda bai Allah ba ko ya yi riko da wani nau'in wanda ba su inganta daga manzon Allah ba kuma riko da waɗannan addu'o'i da take yi ya hana shi riko da addu'o'i da zikirin da suka inganta daga annabi Muhammad Allah shi kare ka duba kuɗi sunan Abi Dawud nan ma Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya yi magana akan aiki da hadisi mai rauni Gobe ku sunan Abi Dawud mujallar na farko shafi ɗari biyu da arba'in da bakwai. Ya ce, "Babu hukumar shari'i, in da ce abu mutahaki mustahabi shi ne abin so kamar yadda malamai ke cewa babu da shi a yi amfani da hadisi mai rauni kenan tana nuna mustahabi da in ka ce mustahabi ne to kenan ku ta bashi hukunci na shari'a domin da wajibi da mustahabi da haramun da mubahun waɗannan abubuwan gaba ɗayan su shari'a ne bai yiwuwa bakin daya ba tare da ka daga bakin manzon Allah abun so ko ayi don haka shari'a dalilin da to masa nufin wa ke son daga sai sa وذلك كلام حجة والحديث به لا يثبت به لا يثبت به أي ba a da wani hukuncin shari'a a kansa ko da wannan hukuncin ta yaya za a aiki da aiki mai rauni jami'an aka ce nan yana da rauni karanta da kai hadisi aka ce manzon Allah ya amma fa yana da da marju zato a karantarwar annabi Muhammad Allah ce mana a suratul najm in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa wa inna dhanna la yughni min minar. ce yana cewa fa innal maqsada mukhtalafun fiha kama da ba ta akwani in ka shiga cikin musulunci game da matsala ta aiki da aiki mai rauni da samu fahimtar kashi uku wasu malamai suna cewa yadda ne da aiki da mai rauni wasu malamai suna cewa a'a haramun ne shi abin da ya shafi shari'a kar a yi amfani da aiki rauni wasu suna cewa haramun ne a yi amfani da hadisi mai rauni gaba daya albani ya ce wannan za ka same a cikin hawaidu ta hadisi da kafin arbat shafi na cikin da ya ce wa iya iji kauda ha yi ta farko wanda ta fi cancanta mutum ya riki ita ce ta abdullahi da mazuhi mutuwa ba a amfani da hadisi mai rauni gaba daya la fi al-ahdari wala fi al-qa'ili wannan maganar magana ce ta a shekul kafi a cikin wata ba ya halatta musulmi ya aiki da hadisi mai rauni a kowane sashi cikin masashi na shari'a ko sashi na masashi amma magana ce ta abubakar ibn arabi a cikin fatul mubi kuma masabar ibn hafsi al-andalusi ne na kamar yadda a da littafin sa a cikin ji usulin wannan ita ce takaitacciyar mukaddima da na so in gabatar game da littafin shakudu na sabawiyya kafin insha Allah mako mai zuwa in Allah ya yi mu mu fara karanta littafi za mu so yan uwa sun da yan littafin ma bashi da da mai kokari za mu saya inda zai a wasu kala a ashe masallaci sun sa idan za mu karanta lafiyar jama'a su a cikin su karba kuma ya shiga su samu na kuskure da yau Allah ya ba mu da abin da muka faɗa daidai. Bai tambaye. Munasaba? Sunasi with the French. Sunasi. an yi magana aure shi ke tambaya a hukuncin neman auren kirista kuma iyayen sun hana shi mafi dacewa shi ne da iyaye da shekar aure ba sai sun wannan ku ya auku zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam abdullahi dan umar ya nemi mace ya aura bayan an daura aure baban ya dawo gida shi da sai na umar ya kira shi ya ce wannan matan da ta aura ina son ka sake ta yaya zan yi rayu sunnar manzon Allah sannan ka umarce ni da in kashe wannan sunna idan duk sahabbai sai ce ni ba zan tafi ta ba sai na tafi ga manzon Allah na yi tambaya gare shi ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallam da ce ya rasulullah babana ya umarce ni sake matan da na aura ba gaira ba ni. bai ba ni wata hujja ba na aure ta ne saboda ra'ayin sunna Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce akwai abata wa sallika kaji ba ban ka da ki wannan mata shi ne zama kaji a gari ka kada karanta mana hadisi a tambaya na gaba ne ko su ba ina ganin ba tambaya bane wannan laifin